الحمد لله الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث أغدق على عباده نعمه الظاهرة والباطنة طلب منا جميعا شكر تلكم النعم بغية إحلال الزيادة وقال ربنا ومالكنا وخالقنا وإذ تعذنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وصلاة الله وسلامه الأكملان الأتمان على النبي المختار الذي دل العباد وبين لهم كيفية الاستفادة من الطيبات واجتناب الموبقات والخبائف والمهلكات صلى الله عليه وسلم ما تلاطمت الأمواج في البحار وتغرغت الطيور فويق الأشجار ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة الأماجد أهل الركوع والسجود في المساجد وأهل بيته الأكارم ذوي صيوف الحق الصوارم أما بعد فيا عباد الله فإن الشبكة الأنكبوتية العالمية الإنترنتية هذا التركيب تركيب متداول أقول فإن الشبكة العالمية الأنكبوتية الإنترنتية لها أضرار ومصائب على العقل والنفس والضمير والدين والمال والصحة كما حتى الصحة بشكل مفرط يدرك ذلك أصحاب الفطرة السليمة والضمائر السوية المستقيمة في كثير من المواقع الشبكية العالمية الإنترنتية تفاجأ بمسلسلات ومقالات وأفلام ساقطة تكتسح مجالات كبيرة ومساحات عريضة وطويلة تضلل وتنافق بل وتسبب نقل المسلم من دينه إلى شيء آخر يعني ردة من جراء الفتن والأمواج يعني مموجة في هذه الصفحات الإنترنتية إنا لله وإنا إليه راجع لأن لأنها مصيبة والمصيبة إذا وقعت فالعبد يسترجي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أقول وذلك من جراء المصائب الناجمة والمنطلية على عقول المصطادين إلى حبائل الانحراف وخصوصا الفتية والفتيات لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة كما يقول العلماء القلوب ضعيفة والشبهات خطافة تخطف بقوة ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني من أضرار ومفاصل الإنترنت سأذكر لكم طائفة أو كوكبة من تلكم الأضرار مركمة حتى ينجلي البيان ويكون كرابئة النهار فويق السماء إن شاء الله تعالى أقول من أضرار ومقاصد الإنترنت وجود أولا مواقع للإلحاد والملحدين اليوم هناك مواقع تموج في صفحات الإنترنت شأنها بطل الإلحاد أن الله غير موجود الله أكذوبة عنده أشياء لكن الإنترنت شبكة ليس لها حد تدخل بيتك وبيتي وبيتها وبيتهم كلهم أليس كذلك؟ طيب أين الحيلولة؟ أين الفاصل؟ حتى تتمكن من بناء سد منيع من جراء هذه الطمة الكبرى الإنترنتية <clears throat> أقول من المفاقد الناجمة المترتبة وجود مواقع للإلحاد والإلحاد إنكار وجود الله رب العالمين هذا أول ثانيا وجود منظمة للمرتدين هكذا سموا أنفسهم the association of the ex-Muslims ex في الانترنت اليوم منظمة للمرتد هم ارتدوا ولهم منابر انترنتية يبثون صمومهم وفسادهم وشرهم والقلوب يعني تلتمس والتمص هذه المعلومات الخبيثة من غير تقييد ولا تحصين ولا تبيين ولا تدقيق وخصوصا الفتية والفتيات الجامعيين والجامعي والجامعيات يدخل في كلية وفي قسم دراسة السيكولوجية والبيولوجية وإلى آخره والمدرس والبروفيسور كافر جاهل يبث الصموم كما تبث الحية سمها وليس هناك وازع لذلك الانترنت ولا ننكر فوائدها من الآن عندنا منهجة والمنهج عند العلماء إذا كنت تتكلم حول شر ومضار لا حكمة في ذكر الفوائد لأن ذكر الفوائد يقلل من التحذير هناك مراتب خمسة لمن ينكر الفساد إذا كان زيد وبكر فاسدين وأنت تحذر الناس عن فسادهما ما هي القيمة من ذكر يعني صلاحهما لذلك إذا لم أذكر الفائدة الإنترنتية فلا تلوموني ألقيت محاضرتين قبل يومين وبينت كل ما جوز أن أبينه لكنني هنا فوق المنبر الطاهر أكرر الشر المتربص لمستعملي ومدمني المواقع الشبكية الإنترنتية أقول من المواقع موقع الإلحاد ومن المواقع موقع منظمة المرتدين ارتدوا عن الإسلام فكونوا منظمة عبر الإنترنت ويبثون صمومهم وترى الطالب يدخل بدون روية وبدون من يرشد فيقع في هو الله الله في الأولاد والفتيات ثالثا هناك موقع إنترنتي للإساءة إلى الأنبياء قصبة قالوا ولبئس ما قالوا ولعنة الله عليهم إن الأنبياء لصوص كيف نسوا جاءوا يلعبون كما قالوا بعقول الناس الله أكبر ليس هناك اصبر من الله رب العالمين ليس هناك من يصبر على الأذى من عباده هناك يعني مواقع انترنتية شبكية للإساءة للأنبياء وخصوصا لسيدهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإساءة كل فلتة وكل لفتة من بين عشية وضحاها لا يكفون ولا يرعون ولا يدعون شاردة ولا واردة ولا يتركون صغيرا ولا كبيرا إلا صبوها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ماذا يصنعون أين هم من ذلك من أراد أن يبزق في السماء لطخ وجهه جرب لتتأكد من كلامي لكن هذه موجودة على الصفحات الإنترنتية وهي ما زالت مستهلكة تستهلك بين الفئات وأطياف الشبابية الطلاب الجامعيين وكليات والمدارس الثانوية أي أيوة والله تراهم يستهلكون كل شاردة وكل واردة دون روية وليس هناك قائم عليهم لتسديد المساط لهم وربنا يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس نعم والحجارة رابعا هناك مواقع انترنتية للطعن في القرآن الكريم بس خصيصا لو شئت لذكرت لكم مثل هذه المواقف لكن لا أريد لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة قد يأتيك بكر داني حتى أخش جوا كما يقولون الغالية وبعد الدخول يقع في هو لذلك أنا أنكف عن ذكرها إلا إذا كنت مضطرا وهي موجودة وما أكثرها ممكن سأذكر شبكتين بس للاستفادة لمن يطلي إذا كان مهيئا ومؤهلا ومجهزا أن يرد على الكافرين وإلا فالكفى عن ذكر يكون قد أولى وأفضل يعني لطالب القرآن الكريم والتشكيك فيه يقولون مثلا طيب أنتم تقولون أن الله رب العالمين قال أنا أقول لكم مثالا لمن قال ذلك ورد عليه ردود علمية ومن دخله كان آمنا دخله هو ضمير يعود على إيش على الحرم المكي ولا لا ومن دخله كان آمنا طيب فقال طيب إذا كان آمنا لماذا في سنة 1979 دخل الجهيمان المهدي المزعوم ومحمد بن أحمد القحطاني دخلوا الكعبة مدججين بالسلاح والمتفجرات قبل 41 سنة هذا حدث في الحرم المكي حتى خلت الكعبة عن الصلاة لأسبوعين من جراء هذا الفتنة فقال ذلك الكافر طيب القرآن قال كان أمنا أين الأمن فرد عليه أهل العلم فقالوا أنت كافر لا تفهم القرآن البلاغة تقسم الكلام إلى قسمين إلى خبر وإنشاء فالخبر ما يمكنك أن تصدقه أو تكذبه لو جاءك زيد وقال مطر اليوم بكامل اليوم مطر نقول لا كذب لأن خبره هذا له قابلية لأن يصدق أو يكذب إذا قال قائل اليوم صلينا الجمعة نزيد الصحابة نقول كلام صحيح هذا تحصيل الحاصل حتى هذا هو ما تستطيع أن تصدق أو تكذب هذا الجانب الأول أما الجانب الثاني البلاغة تقسم الكلام أيضا إلى الإنشاء والإنشاء مقسم إلى أقسام خمسة إلى أمر ونحي وتمني واستفهام ونداء فالنداء ليس في مجال للتصديق وكذلك الأمر لما قال تعالى ومن دخله كان آمنا أي أمنوا كل من دخل هذا البيت ولا تقاتلوا هذا هو المعنى إذا هو إنشاء لكن في صيغة إيش الخبر إذا جاء مجرم وانتهك الحرمات هل القرآن كذب لا هو الذي لم يمتثل كثيرا ما إنك تجد مكتوب على الحائط لا يبال هنا أي لا تبل لكنه جاءه بصيغة جاء به بصيغة إيش الخبر هذا هو ومن دخله كان آمنا أقول في المثال الثالث أو الرابع يأتون بأقوال هي حش بش ضعيفة مثل البيت العنكبوتي ولا يثبت أمام النقد العلمي البناء لكن على كل حال هناك شبكات ومواقع شأنها أن طبعا في القرآن الكريم وأنى لهم ذلك خامسا هناك مواقع في الإنترنت للإساءة إلى الإسلام ككل وقيمه كل شيء إسلامي ينكرون إنهم مجن مجندون مبرمجون مهيئون مجهزون للطعن وإنسان الصواريخ ضد هذا الدين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويهب الله أن يتم نورا لا ينامون لا يرعون على شيء ولكن أنى لهم النصر انترنت جاءت لتلعب هذا الدور اليوم لبث الفتن أمام الناس إنا لله وإنا إليه راجعون ثالثا هناك مواقع لنشر, لنشر الأفلام الجنسية الأفلام الدنيئة الحابطة وأعمال المعاصي عموما أعمال للشذوذات الجنسية أناس شواذ جنسية الله أكبر وترى شابا يدخل غرفته يغلق الغرفة عليه وينتقل من موقع إلى موقع جنسي يتمتع برؤيته يا رب العالمين يقول الشاعر إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالإتيان تأتيني فكيف أجيب يا ويهي ومن ذا سوف يحميني هكذا قال الشاعر هذا هذه الأبيات تنصب على الذين يغلقون البيوت ويفتحون الشبكات الشبكية العالمية الانترنتية يدخلون بين الموقع إلى الآخر يتصيدون أماكن خبيثة جهنمية إبليسية دنيئة اللهم صلمنا يا رب العالمين أخرج الإمام البيحقي في شعب الإيمان بسند على الأقل حسن برواية الربيع بن سليمان هذا الرجل من أخص طلاب الإمام الشافعي قال سميت الشافعي يقول يقول استمعوا قال الشافعي إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب هكذا روى البيحقي والبيحقي قال العلماء ما من أحد من الشافعيين إلا وللشافعي عليه منا إلا البيحقي لأنه كان هو الذي على أكتافه انتشر المذهب الشافعي رحم الله الجميع ويقول الإمام القحطاني الأندلسي في نونيته العظيمة إذا ما خلوت يعني في ظلام والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستعي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني أقول هذا هو المثال الرابع لإيجاد الأماكن الساقطة الإبليسية الشيطانية وما أكثرها اليوم ترى شابا وشابة الله أكبر له جوال مرموق من طراز يعني أندرويد وثمنه باهظ الغذاء الانترنت موجود عنده والخدمة موجودة متوفرة ما في إشكال يدخل هنا إلى هناك والله عالم بما سيترتب عليه لابد أن تسهروا على أولادكم لأنكم أمام الله مسؤولون اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين سابقا هناك مواقع في الانترنت لترويج السحر والشعوذة هنا سحر والشعوذة وما أكثرها إلى غير ذلك من أصناف المضرات والموبقات ومن النتائج الطبيعية السيئة لهذه الشبكة إيجاد تلفزيونيات وإذاءات مشبوهة شأنها بث الفوضى يأتونك بتلفزيون هنا بكانو باسم مرموق والمنتجون من أهل الهوسة واللغة هوسوية برضو كل شيء هوسوي حتى يجروك إلى فسادهم وقطرساتهم ثم يزعمون نحن نريد أن نساعد في التربية تربية كيف هنا تربية هل القرآن ما تقاعس عن التربية وسنتنا النبوية يا أيها الغفلة نعلم أنكم بس أشياء في يد اليهود تريدون أن تبثوا الفساد والغفلة موجودة عندنا ترى كثيرا منا عند هذه الشبكات في دوره أنا لا أنكر استعمال التلفزيون لكنكم على حذر اي والله كن على حذر خذ ما صفى واترك ما كدر أو كدر هذه الشبكات مشكلتها تتعلق حول الاستئمال utilization حسب الاستئمال كأنه سكين ذو حدين بإمكان الإنسان أن يستعمل السكين ليذبح الخروف ولا لا في المناسب المناسبات الطيبة وفي الطرف المقابل قد يضبع رجل كافر خنزيرا بالسكين لكن ما ضب السكين السكين آلة في يد المصطامي وكذلك الشبكة الانترنتية أنت المسؤول <clears throat> إذا كان النعمة قد تكون نقمة على كيفك يا ربنا نسألك إذا أوليتنا نعمة وفقنا لحسن الاستعمال لا الإساءة يا رب العالمين يبثون الفوضى والفواحش والتقليل من القيم الدينية عن طريق الأفلام والمسلسلات بلغة الحوثة زائمين أنهم يقدمون إسهامات تربوية شوف الكلام كلمة حق أريد بها الباطل لكن أقول كلمة باطل يراد بها الباطل ليس فيه حق أنا أؤمن إيمانا لا يتزعزع إن شاء الله تعالى أن قرآني وإيماني وسنتي وثقافتي الدينية هي كافية في تربيتي وتربية أولادي وأحفادي وجيلي <clears throat> أما إذا كان عندك شيء طيب أنت وشارك الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل علم ما تشاء كل منا يلقى جزاءه رب سلمنا سلمنا يقولون تربية والله يشهد إنهم لكاذبون ولا ننكر الفائد كما ذكرت لكم لكن المنهج يقتضي ألا تدخل لأنك في في بصدر الكلام عن المضرات ما الفائدة في الفوائد لكن مع ذلك نقول نعمل الانترنت فوائد بإمكانك أن تنزل مكاتب علمية فتاوى للجان الدعوية المجامع الفقهية إنك تجد شابا في, في, في جيبه جهاز لتليفون صغير لكنه مملوء بكتب تملأ هذا المسجد هذه فائدة ما من جهود أكاديمية إلا وللإنترنت دخل في هذا الزمان البحوث العلمية لذلك للعلماء للمتمكنين ليس لكل من حب ودب ودرج من غفاء الناس نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالفهم الطيب وأن يمن علينا لحسن الاستعمال لكل ما أولانا إنه ولي ذلك والقادر عليه صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wanda ya halatta mana ababa daɗaɗa masu tsarki ya kuma haramta mana gurɓatattu lalatattun abubuwa ya ci ɗaɗo ni'imominsa da ba su da iyaka a kan bayansa na fili da ɓoye kuma ya bukaci mu gode mai don ya ƙara mana don ya faɗa a tsura mai lamba sha hudu aya ta bakwai yake cewa ista azana rabbukum la in shakartum la na wala in kafartum inna azabi la in kun gode zan ƙara mu Allah ka samu gode mu ne marka ira da aminci cikakku gwaɓaɓa su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi muhammad mafi girman mutum mafi darajar mutum wanda ya shiryar da bayi gaba ɗaya zuwa ga hanya madaidaiciya wanda ya kishi ya sano kuma dama ya ce dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake suka cewa zai ki a cikin hadisi abu hurairah cikin bukhari da muslim sai ce wanda ya bi ne dan aljanna ne wanda yake ne ai ya gike ba ya son shiga ki Allah karka samu ya rabbal alamin wannan gaisuwa ta ƙara tabbata wato ga sahabbansa ma'abota ruku da sujuda da iyalan gidansa al'akari siyo siyofin haɗin sawari bayan ka uwa masu girma duniyar yanar gizo sunan da aka samu take lakta ta ko hudu ba tana da sunan wato ainihin intanet tsakanin amfani da cutarwa na yi lacca shekarun jiya na samu ta suna intanet mai kwashe-kwashe na sake irinta a nan fesiri cikin masalatu na fesiri mai sunan intanet tsakanin nasara ko hasara ga shi kuma mu sake gaddawa saboda mai eh saboda fitinar ta yawa fitinar ta yawa a taƙaice kalmar intanet in abin mu ba da ɗan ta'arifi ne kalma ce biyu inta da kuma net haɗuwa suka yi ma'ana zumuntar kwamfutoci asalin tarihin wannan abin tun 1959 ne da pentagon ta amerika ta fara tunanin samar da tsaro suka fara kirkiro matakin farko na internet suna arpa net wato advanced research program agency mutum biyu suka kirkiro intanet ina nufin su suka fi shahara har ana kiransu iyayen intanet ɗaya mutumin birnin new haven ne a jihar connecticut ta america yana nan a rayun baya mutu bane yau shekarar inda bakwai. ba sai na kira sunan shi ba ɗaya kuma an haife shi ne a brooklyn a cikin birnin new york unguwar yahudawa ne yana nan a raye in bai mutu yanzu ba shekarar 81 su suka fara wannan shi manufar tsaro ne abin ya haɓaka ya gambasantu wajen 1986 yau ta kai duniya in ba intanet rayuwa ta kasance kusan suka ce ba daɗi mu kuwa da daɗi a wurin mu. larura ce to magana ta ba tsawai tarihin intanet ba ne na dai ba ta ɗaice mulakas na tarihin lokaci wanda hasa da ta kai aka musu kyautan curing award waɗannan mutanen guda biyu curing award kyauta ce irin kyautan nobel prize saboda samun zama lafiya wanda ya kware a intanet akan bashi wannan kyau. waɗannan mutane biyu sun samu shi yasa amerika take da ainihin silicon valley ka je los angeles ka gani duniyar intanet ke kuma yawancin indiyawa ne ba Amerika wanda ya aure ba shi bane damuwar mu me wannan abin ke yi wata fitacciyar masana masana ilimin kwakwalwa dr marilyn ina jin yon take cewa yadda kwaya ana samun addiction a kwaya wato igman mutum ya zama ya auri kwaya ba iya haƙura su ne to haka akwai shi ma auren intan ta ce duk wanda zai ba da awa biyar ga intanet a rana ya zama addicted a'a da na yi lissafi sai na ga awa biyar kenan a shekara kana ba ta awa dubu da ɗari takwas to amma idan na binciken hadisi ne sun ina bai jin tarihi ne kai ma awa goma a wuri a ya danganta ga amfani ne saraka intanet tsakanin kwashe-kwashe ko tsince-tsince ka je ka yi tsince-tsince ne ba kwashe-kwashe ba to nake cewa wannan al'amari yau an waye gari a duniyar intanet akwai tashoshi-tashoshi na yada fasadi na ambaci kamar guda bakwai a gurguje akwai abin da ake cewa side side side ba sai na faɗi sunansu ma ba saboda hadari ne idan da irin wannan shari ma kace kaza kaza wani sai jabarin je in gani daga nan sai faɗa rai malamai suna cewa alqulubu da'ifa wa shubhatu khatafa zuciya mai rauni ce ita kuma shubha kamar mayan karfe sai ja mutum musamman yaron da ba shi da tarbiyya ta karatu amma babu laifi ka ambaci koda guda biyu ko da kaga sun yi bayani na kirki ƙarya ne yahudawa misali answeringislam.com kamfare ne da irin su islamexplained.com yahudawa ne za su ɗauko malamin kaji yana larabci kamar daga azhar ɗayansu yake cewa ku ji ba astagfirullah musulunci don ya tsorata mabiyansa da larabci kuma yake magana wai ya ce akwai azabar kamar. kai musulmi zai wannan magana alƙahatsani ya ce walƙabar saha na ilmuhu wa azabuhu wa kilahu ma ko lilmar ne muddakara ne kabari azabar ƙabari ta tabbata akwai a ƙidar halittun Allah kuma ka tsarin da ita ni'imar ƙabari ta tabbata Allah ka ba mu ya ce wa kilahu ma dukkanin su binan muddakara ne ana na an ajiye mutum Aikinka zai fasara inda za ka to akwai tashoshi na intanet aikinsu number one wato ilhadi babu Allah kawai ku bar mu ci duna da tsinke babu shi babu shi ko har sun yi bikin God is dead bikin mutuwar Allah astaghfirullah to ana yadawa internet ɗanka da ɗana da jikokinka ba ba ba babu hijabi muddin zaka sai wayar fa sai abin da aka gani to kaga ba ga ta zama ba kenan daga cikin hanyar faɗakarwa irin wannan bayanai fawqal minbar liyahlika man halaka an bayyana ويحيى من حي أن بينا وإن الله لسميع عليم na biyu akwai tashoshi na ƙungiyoyin da sun ce su tsofaffin musulmi ne association of the ex-muslims Ɗayansu akwai wata ƙanjamammiya 'yar ƙasar Somaliya. sun taɓa kirana daga ko washington ne akan za ku yi rai da ayi ban san ba ina nan kano kuwa tana inkarin mutu ke biki san musulmi kin ce ke musulma ce kin kaga su ina ran da ke kun su tafi wai kungiya suka yi suna kiran kansu kungiyoyin waɗanda sun yi ridda to suna da mimbari da yawa internet yau so ba abu ne mai soki ba ba mai wahala ba ga yaro dan karo ya ridda ya lalace misali saboda kallace kallacin yayi yawa bala'in yayi yawa ba mai sa ido ku ni'ima ce in tana ko shakka ba a wani bangare din amma sharrinta wani yaro yake ce malam ni a fahimta ta kashi saba'in cikin ɗari na intanet sharri ne talatin ne alkhairi Sama ya danganta ga mai amfani da shi ya danganta ga mai amfani da shi kamar wuka ne na fada wuka na da ɓare biyu ko a yanka rago ko mai yanka yanka alaji mai laifin wukansu na uku akwai tashoshi a intanet na zagin annabawa kawai aikin kajinan ka annabawa kawai specifically aikin su kai stafurla sukan ce annabawa yan fashi a billah don ku ji ne dole ne karatu ya tafi da zamani alimtu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi wa man la ya'lamu sharra min an-nas yaqafi yace zan koyi sharri ba dan mai sharri ba saboda in sharrin ya zo in kare kai ne wanda bai san sharri ba daga masu sharri zai fada cikinsa, to Allah ya kare mu daga sharrin shedan da kuma miyawu daga ciki musamman annabawan kuma ba wanda ya fi tsaunin matsalolin annabi Muhammad kuka ce kun yi aikin banzan ai wanda ya ce zai masamaniya kaki hato, bismillah wa zai bata fuskar sa to to shi matsayin annabi ya wuce ma samaniya sannan kuma akwai ba zan ba da detail ba a nan misali wata ce sai in na zo wajen ko tsokaci akwai kuma sukan ƙur'ani musamman aikin su an ba da misalin abin da ya faru wani ce to in ƙur'ani a gaskiya ne to ai gashi ya ce wa man da kana amina amma kuma 1979 an samu 'yan ta'adda sun shiga ka'aba sun kashe mutane ina magana wanda shiga amintacce ne da abu ka larabci ba ne aka yi masa bayani na yi bayanin dalla-dalla da harshen larabci lokaci daga ciki kuma akwai tashoshi su kuma aikinsu kawai musulunci ne ɗungurungun ake kai masa hari ya kuntata wa mabiyansa ne ka sai na ruwanka wa ƙulil haƙƙo min rasu kuma sha asali wa min asali ya kafin ka je ka rika mana lakum dinukum walai din hadha dini hadhi aqidati ake zan rayu ake zan mutu da yardan Allah ake zan tsaya gaban mahalicci na inda maka ba wa ya sa maka igiya je kama ai ta gaskiya ba ta bukatar ado ai ita gaskiya kamar zuma ce zuma ba ta bukatar talla Madi ke bukatar talla daga cikin sharrin intanet a yau akwai tashoshi aikin suka yada fina-finai na batsa safirullah al'aflamul jinsiyya batsa kawai aikin ke 24 hours ba wani aiki ayyuka na sabo umuman da shaye-shaye da giya gasa kuma ɗan kaɗan makaranta ne ka haka ka ba ta waya mai kyau ka kama mata hostel a jami'a ba kowa wurin shekarun da sha takwas tana ci ta ƙoshi tana bukatar ɗa ka hana auren ka sai mata waya ba ta da matsalar data ba ka yi mata iyaka ba waya ta dubu ɗari uku sannan ka ce kar ta faɗa cikin rami ka zalunce ta ya za ka ɗaure mutum ta baya ka ɗaure masa hannu sannan kai jifa da shi a kogi sannan kuma ka ce a ka jike da ruwa alƙahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyaka iyaka an tabtalla bil ma'i hadha zulmun wa ay zulm akwai akwai kuma cibiyoyi a intanet su kuma aikinsu yada sihiri ne ko sihiri da sha'awaza ga yadda ake kaza kaza kaza da sauransu da yawa daga ciki kuma sukan haɗa kai a buɗe tashoshi na talabijin misali a kawo kano a ce talabijin ne mai lamba kaza ce suna yada wai tarbiyya ne shirye-shiryen da hausa ne harshen hausa ne amma ƙarya ne ba tarbiyya suke yaɗawa kayan aiki ne hannun yahudu hausa ka ce to in sun ga dama a ɗauko wani malami garma-garma ya ɗan ja aya ta ja shi shi ma ya ja ta don dai kasancewa to a ah, ashe abin na kirki har da malanci da ma kirki ne kawai amma kuna kuna saya kuna sa gidajen saura kai nishaɗantarwa kamar yaro ne ka kawo masa guba amma gubar ka ya ɗaisa da ainihin halawa ya dinga sha yana ainihin santi ran da halawar ta ƙare guba za ta kai masa attack da shirya ba aka suke wayan kurun wayan kurun ba wallahu khairul makirin akwai su wannan ke tsokaci na a gurguje daga cikin na gaya muku a kusurin zagin annabi sallallahu alaihi wasallam zagin annaba a uzubillah ni bayani a baya wanda ya zagi manzon Allah kafiri ne ba a karban tuban shi sam malamai suka ce idan mutum ya taba annabi to taba wannan iri biyu ce ko dai a zamanin annabin yayi annabi na da haƙƙi ce ya fi masa kamar da ya fi ma ikrama dan abi jahal har zaman cikin manyan sahabbai amma kuma akwai wanda bai kyale shi bai ce ko kun ganshi ya rungumi ka aba ku kashe shi shine Abdul Uzza ibn al-Akhtal muna da wasu. amma bayan manzon Allah ya bar duniya ya koma zuwa ga kyautar ubangi da Rahma da babu irin ta bai tare da Allah ka samu tare da shi wanda ya zage shi to ya kasu gida biyu ko dai a kira shi a ce to gaban da kai to shi ba zai tuba ba to wannan za a kashe shi ridda ba kuma za a gage shi ba dukiyarsa ta zama ganibar musulmi a yanzu masu saboda bagaru tsakanin kafirin ba za a yi mai sallah ba ba za a likafanantar da shi ba a tona rami a jefa shi kamar mushen jaki ko kare ridda ke ɗaya kuma sai to ya sanye amma wallahi ya tuba sai mu ce Allah ka karɓi tubanka amma sai an kashe ka an karɓi amma sai an saboda ba mu da iko mu ya fi haƙƙin annabi ne ya sai ko mu gane ba za a kashe shi amma haddi ne shi ba ridda ba tun da ya tuba shi za a gaje shi za a mai sallah amma sai ya je lahira zaidu ya sace ma bakaru mota waye barawon zaidu wa ake yi sata bakaru sai ya haya ya ce kai zaidu na fa yafe sai haƙuri na yafe ai ba zaidu sai mutum da kai aka yi kenan to misali sun ba da wannan misali to kaga haƙƙin zaidu shi ya kamata yafi ba wani ba misali to haka suka ba da wannan misali wanda ya zagin sallama ba maganar a karbi tuban shi za a kashe shi hal alqadi iyad alyahsubi yahsubi mai littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa yake cewa wanda ya taba Allah shi a iya yafe mishi amma banda manzo sallallahu alaihi wasallam tare da magana malamin su dan masa raddi to dan haka shine hukunci kuma nauyi ne akan masu mulki su zartar da wannan hukuncin Allah na kallo اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلنا هداة محتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يرفع نعوذ بك الله من هذه الأربع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله صلوا وسلموا على نبينا محمد فلسفة وقوموا إلى صلاتكم الحمد الله